Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfili hashin gumel tare da Aisha Tisla da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar litinin 28 ga watan satumba na shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a jiya Lahadi cewa zai buƙaci abokin takararsa na jam'iyyar Democrat a babban zaɓe na uku ga watan Nuwamba. Joe Biden da ya yi gwajin ƙwayoyi kafin ko bayan muhawararsu ta ranar Talata da daddare. gwamnatin Yemen da wakilan Ansarullah Houthi sun amince da sakin fursunoni da waɗanda ake tsare da su sanadiyar tashin hankali har 1,081 ba da ɓata lokaci ba. lauyoyi da ke kare tiktok sun roƙi lauyoyin amurka da su jinkirta takunkumin da gwamnatin trump ta kakaba akan saka hotunan bidiyo daga manhajar yanar gizo da zai fara aiki a daren lahadi kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin za a ji cewa bayan harin da aka kai wa gwamnan jihar Borno, al'ummomin jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. A dinga yin hankali da rayuwar mutane saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar bagan akwai matsala. kungiyar kwarago ta Najeriya ta ce babu gudu babu ja da baya wajen fara yajin aiki da zanga-zanga a yau Litinin. Sai dai. If NLC they go to strike, we take them to court and thereafter if they come to the street we engage them. Za mu kalubalanci 'yan kwadugon a kotu kuma in sun fito kan titi za mu yi fito na fito da su. Haka kuma za a ji cewa hukumar Hizba mai bincike akan hotunan tsaraici na wata yarinya a Sokoto. Ta ce ta kammala bincike akan batun sai dai kuma gwamnati ta dakatar da ayyukan hukumar. sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kama ku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusle. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a jiya Lahadi cewa zai buƙaci abokin takararsa na jam'iyyar Democrat a babban zaben uku ga watan Nuwamba tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ya gwajin kwayoyi kafin ko kuma bayan muhawarar su ta ranar talata da daddare saboda yana mai cewa biden ya kasa taɓuka wani abu a muhawarorin siyasa da suka gabata saboda an ba shi wani abu mai bugarwa zargin na Trump da ba sabon ba da ya yi a ɗan makonnin nan na zuwa ne da yake ci gaba da bin bayan Biden a zaben jin ra'ayoyin jama'a wanda ya kasance a haka na tsawon watanni. Trump na fuskantar yiwuwar zama shugaban Amurka na uku a cikin shekaru arba'in da zai gaza sake cin zaben wa'adi na biyu na tsawon shekaru hudu. Trump mai shekaru 74 na yawan bayyana ta baba a kan lafiyar kwakwalwar Biden mai shekaru saba'in da bakwai To amma a lokuta da dama Biden yakan yi dariya idan ya ji zargin na Trump. Yana jaddada cewa zai fafata sosai da Trump har ma ya ɗara shi a muhawarar. A wata hira da matar Biden Jill a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, ta ce a shirye yake. Abin da yake faranta min rai shine sanda Amurkawa za su ga Biden akan mambari Trump da Biden za su fafata muhawara har sa'o'i uku a wata mai kamawa farawa daga ranar Talata na tsawon mintuna casa'in da ɗan jarida Chris Wallace na talabijin ɗin Fox News zai jagoranta daga tsakiyar birnin Cleveland na jihar Ohio. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Lahadi ya yi kira ga majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da su dakatar da amincewa da wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa a matsayin shugabar kotun kolin Amurka. Yana cewa masu zaɓe ba za su lamincewa amfani da mukami ba bisa ƙa'ida ba. Biden ya ce su jinkirta har sai an rantsar da shi ko Trump a watan Janairu akan sabon wa'adin mulki na shekaru hudu. Amma Trump ya ce ci gaba da zaɓinsa na mai shari'a Amy Coney Barrett dama ce da tsarin mulki ya bashi. Duk da cewa ba a taɓa naɗa shugaban kotun koli kusa da zaben shugaban ƙasa ba. kalaman na Biden na zuwa ne yayin da 'yan Democrats da Republicans suke yunkurin amfani da gurbin da rasuwar Ruth Bader Ginsburg ya samar a kotun koli wajen zabar da masu kada ƙuri'u a zaben na uku ga watan Nuwamba. Ya kamata 'yan majalisar dattawa su tsaya sosai akan demokradiyyar mu, in ji Biden a wani takaitaccen jawabi ga manema labarai a jiharsa ta Delaware. Ya ce idan har majalisar ta ci gaba da yunkurin amincewa da naɗin na Barrett to kuwa mataki ne da zai yi wuyar sauyawa kuma tozartawa ne ga tubali da aka gina amurka a kansa na jama'a ne ke yanke hukunci idan har ya lashe zaɓe biden ya ce zai janye zaben na barad ya yi nashi zaɓen gwamnatin yemen da wakilan ansarullah huci sun amince da sakin fursunoni da waɗanda ake tsare da su sanadiyar tashin hankali har dubu ɗaya da tamanin da ɗaya ba da ɓata lokaci ba an cimma yarjejeniyar ne a ƙarƙashin tattaunawa ta tsawon kwanaki goma da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranta ƙasar switzerland idan aka aiwatar da wannan yarjejeniya za ta kasance yarjejeniyar sakin fursunoni mafi yawa tsakanin bangarorin da ke fada da juna a yemen tun daga lokacin da rattaba hannu kan yarjejeniyar a shekara ta 2018 a stockholm na su saki fursunoni da waɗanda ke tsare biyar. jakada na musamman na majalisar ɗinkin duniya a yemen martins griffiths ya buƙaci ɓangarorin su hanzarta musayan fursunonin kuma kada su ɓata lokaci a halin yanzu domin sakin ƙarin waɗanda ke tsare. And releasing those detainees will bring immense relief and comfort. Sakin waɗanda ke tsare zai kawo sauyi da jin daɗi ga iyalan fiye da dubu ɗaya waɗanda za su haɗe da danginsu saboda matakanku da shawarwarinku. Haka kuma zai samar da tabbaci da fata ga iyalai da dama da suke zaman jiran a sako musu 'yan uwansu. kawo yanzu bangarorin da ke fada da juna sun saki 'yan ɗaruruwan fursunoni a yarjejeniyar a shekara da ta gabata 'yan houthi sun saki fursunoni 290 yayin da saudi arabia kuma ta saki 128 To kafin Aisha ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu duba batun tsaro a Najeriya. inda bayan wani hari da aka kai wa tawagar gwamnan jihar borno farfesa babagana umara Azlam a ranar juma'a al'ummomin jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan wannan harin da ma abin da ya shafi tsaro a jihar baki daya daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu sleep, if you want, I can sleep inside Bagat House. Yes, Nothing will happen to you. But the fact remains that there is no Boko Haram inside. Wannan ce ce kucin da ya faru kenan tsakanin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da wasu jami'an sojan Najeriya lokacin da aka yi masa hari a watan Yuli na wannan shekara kan hanyarsa na shiga garin Baga da ya ma kalubalci jami'an sojan cewa sun gaya masa cewa babu 'ya'yan kungiyar Boko Haram a wurin amma gashi sun ji karan harfe-harfe duk da cewa babu wani asarar rai ko kuma jikata da aka yi a wancan lokacin amma gwamnan ya nuna bacin ransa har ma ya barazanar 去哇！ hakan ba zai hana shi shiga garin baga ba sai kuma wannan hari da aka yi masa zararen juma'a akan wannan hanyar da ta baga da ya soma shiri na mai da 'yan gudun hijira zuwa garin bagan garin kuma da ke harkan kasuwancin kasa da kasa da ma aiki da tattalin arziki mai karfin gaske duk da cewa an kashe jami'an tsaro fiye da goma da ma wasu fararen hula da aka ce sun jikkata amma hakan bai hana gwamnan ci gaba da yunkurin sa ba na shiga garin bagar sai dai wasu masu lula al'amura na ganin cewa gwamnan ya kamata ya haƙura hakan nan ya barwa wani al'amari ma ubangiji ganin cewa cewa ana asarar rayuka akan wannan hanya. Abin takaici ne gaskiya yana kokari ya da mutane muhallin su sai dai akwai wani abu guda daya kuma gaskiya jejin nan har yanzu akwai matsala a dinga yin hankali da rayuwar mutane saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar bagan akwai matsala gwamna kare ɗo zuciya ya abun dole sai ya yi a zona a nemi masana da suka san kan abun wanda za su ba shi shawara ta yadda za a yi a samu a mayar da mutane gidansu cikin hankali da lumana. ya kake ganin wannan yunkuri na gwamna na mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu yana da kyau bai da kyau yana da kyau in the sense that a koma din wata rana in ba mun cire tsoron ba ba zai yi ba bai da kyau kuma shine har yanzu ba mu samu lafiyan da za a ce za a komar da mutane gare su ba don ko ka komar da su yaran za su sake dawowa in suka zo kuma abin zai zama muni a zo an an kai ba a cimma buri ba a zo a sake fitowa a sake dawowa ka gani an yi ba a yi ba kenan saboda haka ni a shawara na gaskiyar zancen shine a dan dakata a ga lafiyan gari da kuma lafiyan hanya wannan hari na ranar juma'a da ya iya cewa wani babban mummunan al'amari ne da ya faru cikin tawagar gwamnan ganin cewa an yi asarar rayuka da dama musamman ma na jami'an tsaro da kan bada kariya ga al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga aisha ta dawo da ci gaban labaran lauyoyi da ke kare tiktok sun roƙi lauyoyin amurka da su jinkirta takunkumi da gwamnatin trump ta kakaba kan saka hotunan bidiyo daga manhajojin yanar gizo da zai fara aiki a daren lahadi suna faɗin cewa matakin zai taka dokar 'yanci ta farko da aka yi wa garan bawul haka kuma zai haifar da mummunan illa ga kamfanin shugaba donald trump ya ayyana tiktok a matsayin barazana ga tsaron ƙasa kuma ya buƙaci ko dai su sayar wa kamfanonin amurka ayyukansu na amurka ko kuma a haramta manhajar tasu tiktok mallakin kamfanin ByteDance na ƙasar china na ƙoƙarin ƙulla dangantaka ne da kamfanin kere-kere na Oracle da Walmart. Ana sa ran matakin haramtawar zai fara aiki ne a ranar Lahadi da maraice. Kamfanin lantarki mafi girma a Amurka ya dakatar da ba da wutar lantarki na wushin gadi ga dubban mazauna California domin hana yaduwar gobarar daji daga kayayyakin lantarki. Yayin da jihar take ƙara yin damara domin tunkarar iska da yanayi masu tsananin gaske. kamfanin gas da lantarki na pacific ya katse wuta a jiya lahadi ga kusan ga kusan abokan hulɗa dubu goma sha ɗaya yawancinsu a gundumar burt a cewar angela lambardi mai magana da yawun kamfanin wasu dubu hamsin da hudu ma za su iya fuskantar rashin wutar saboda zafi da bushewar yanayi da iska mai yawa kamar yadda aka yi hasashe a cewarta. ta ta kara da cewa gundumomi goma sha shida ne lamarin zai shafa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adalla to har yanzu dai muna kasar Najeriya inda daga yau ranar Litinin ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC za ta shiga yajin aikin da ma zanga-zanga don matsawa gwamnati lamba da janye karin farashin man fetur da lantarki da ta yi da tuni haka ya fara tasiri akan farashin kayan masarufi. Nasir Adamu Elikaya ya haɗo mana da wannan rahoton. Kungiyar kwadagon NLC da ke samun haɗin kanta kamfanoni TUC ta ce ba gudu ba ja da baya kan wannan yajin aiki. Shugaban kungiyar kwadagon Ayuba Wabba ya sha nana ta wahalar da ya ce ma'aikata kan shiga sakamakon ƙarin farashin fetur. Shugaban ƙasa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki. Talakawan da suka sha rana, suka sha duka, suka zaɓe shi ya kamata ya rike su ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya hukumar lamani ta duniya su za a mara musu baya ba a'a ya rike talakawa tuni wata kungiya mai mara wa janye tallafin fetur turbaya ta yi gangami a Abuja don gargadin sa kafar wando daya da kungiyar kwadagon tana mai cewa ba ma yadda za a dawo da tallafin na fetur. If NLC they go to strike, we take them to court and thereafter if they come to the street we engage them. Za mu kalubalanci 'yan kwadagon a kotu kuma in sun fito kan titi za mu yi fito na fito da su. In ji jagoran magoya bayan da suka yi taro a dandalin Unity. Gwamnatin baya ta Goodluck Jonathan ta PDP da ta nemi cire tallafin ko kara farashin man fetur ta samu kalubalen gaske a wajen shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. inda ala tilas ta ci gaba da bada tallafin a lokacin wannan gwamnati na yar adawa inda jama'ar ta suka nuna lalle tallafin na da amfani kuma a bar shi duk da haka shugaba buhari bai taba goyon bayan tallafin ba don a mahangarsa hakan wata hanya ce ta almundahana halima kajuru yar jam'iyyar adawa ce da ke nuna abin da ta ce alkawarin zane kan ruwa na apc kuka ma an yi an ce yan najeriya suna sayan mai a tamanin da biyar ko naira hamsin ma bai fi su sayan mai ba ashirin ashirin za a sayar to gashi abubuwan da muka gani to mutane sun duba sun ga abin duk faro faganda ne da roman kunne kowa ya kai ya kuma kullum sai a dinga ai hakuri ai hakuri an ce kwantena jiragen ruwa zai sauka har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu dakatar da batun yajin aiki a kotu ba sabon abu bane kuma bai taba hana kungiyar kwadago daukar matakinta ba duk da ma ana zargin ita kanta kwadagon da zama dillaliyar gwamnati wajen ƙara farashin fetur wato ma'ana in za a ƙara naira goma sai a ce naira sha biyar ne a ita ciniki ya ratse a kan goma sai a dawo aiki tsohon shugaban kungiyar kwadago abdullahi umar ya rantse da allah cewa ba haka lamarin yake ba na hau kan turmi na kalubalanci kowaye a gwamnati ko a wajen gwamnati idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba. Jama'a dai su ne alkalai. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu kaya To bayan haɗa wannan rahoton mun samu labarin cewar kungiyar kwadago ta NLC ta janye wannan yajin aikin sai a ci gaba da kasancewa da mu domin kamo karin bayani. To daga batun yajin aiki sai kuma batun cin zarafin bil'adama. Inda hukumar Hizba mai bincike akan hotunan tsaraici na wata yarinya a jihar Sokoto ta ce ta kammala bincike akan wannan batun sai dai kuma gwamnati ta dakatar da ayyukan hukumar ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin jama'a sun ce suna biye da batun don ganin an yi adalci Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Ta hannun hukumar Hezba ne koken wata mata akan tuhumar dan mai baiwa gwamna shawara na musamman ya ci zarafin diyarta ta hanyar yin lalata da ita da kuma ɗaukar bidiyon tsiraicin ta ya fito fili abin da ya sanadiyar fasa aurenta da tuni a kulla har an sa rana yanzu ne hukumar ta Hezba ta ce ta kammala binciken kamar yadda dr adamu bello kasarawa ya shaida min bincike da ikirarin da ya yi ya tabbata cewa lallai haka din ya faru sannan kuma waɗanda ya tura ma hotunan inda ya je ya kai shi ya tabbata cewa lallai shi ya kawo bidiyo din a wannan wurin nasu kuma ya nuna shi a ya ga gama da wannan yarinya mun zauna da iyayen su wannan yaran guda uku a iyayen ita yarinya ita kanta aka kai karshe da cewa da a ja haƙƙi kamar yadda doka ta sanada. sai dai karshen wannan mako gwamnatin jihar sokoto ta fitar da wata sanarwa mai cewa ta dakatar da ayyukan hezba har sai kwamitin da ta kafa domin shi nazari akan dokar da ta kafa hukumar da kuma ayyukan ta ya kammala aikinsa abin da ya sa wasu jama'a suka soma rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta facebook cewa gwamnati ta yi hakan ne saboda hukumar tana binciki akan aika-aikar da dan babban jami'an gwamnati ya aikata abin da ya sa na tuntuɓi mai baiwa gwamna shawara na musamman akan yada labarai muhammad bello wanda shine fitar da wannan sanarwar. wallahi ban zancen ko kafa wannan kwamiti din ko rushe hizba na da nasaba da abin da wani hadimin gwamna ya yi ban sani ba abin da na sani shine mai girma gwamna ya kira wannan manyan mutane ya tara su ya sanar da su cewa ya saninsa ya san cewa akwai matsala a cikin wannan kungiya ta hizba ya shi yasa yanzu gwamnati ta kafa wannan kwamiti ba ya tantance akan irin ayyukan da kwamitin hizba ya kamata a ce ta yi a ɗayan bangaren kuwa saurayin da ya fasa auren yarinyar mai suna mansur bello bello a cida na ne mijin ta sa sai dai ya haɗa ni da magabatan sa inda aka bayar da mutum ɗaya shi maganta a madadin dangin nasa sai dai kuma daga baya shawara ta canja. Faruwa na ta na samu duk da whole family na ce su ni a biyu ina suka ce su ba su da wani biyu saboda haka duk wani abu da za a yi gaskiya su tun da matsala ce ta rige ta faru wannan matsala ce ta shaye wancan family mutum da zai aure nan bayan shi an kai ba kuma yaro ya riga ya jayi. saboda haka su babu wani abu da za su ciwa a kai Sari Allah ya sauka kawai. Haujin yaron da ake tuma da yin wannan aika-aikar kuwa mahaifinsa ya ce ba za su ce komai ba saboda batun yana gaban hukuma tana bincike. yanzu dai hukumar yaƙi da safarar bil'adama wato naptip ta karbi wannan batun daga hukumar ta hisba kuma ta fara ganawa da waɗanda abin ya shafa. Iya an kira ni naptip wurin sha ɗaya. To ina nan sai ga yan hizba sun zo sai suka yi submitting case ya ka ce ni kuma in rubuta statement in rubuta undertaking to abin da suka ce min daidai na rubuta na ba. Duk da haka dai wasu ƙungiyoyin farar fulla masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce za su ci gaba da bibiyar wannan batun kamar yadda Rabi'u Bello Gandi na ƙungiyar kare yara Save the Child Initiative ya shaida min. Ka ai wani son rai bari kotu ta aikin ta shi muke fata kuma za mu sa ido mu gani tun daga matakin NAFTIC din har zuwa matakin kotu har da abin kare. Kungiyoyin da yana fatar ganin kotun da za a ta wannan batun ta yi adalci ko da yana zama darasi ga masu irin wannan ɗabi'ar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gai da Muhammad Nasir masu raro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voa hausa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro kama da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya inda a yau za mu kamo kashi na karshe game da batun kashe matashi a wali sha'ibu shekaru 21 da suka gabata da wanda dpn 'yan sanda ya yi. Za mu duba batun yadda ake ajiye gawa tsawon shekaru ba tare da ta lalace ba. Tare kuma da duba yadda wannan batu yake a shari'ance duba da tsawon lokacin da aka kwashe ba tare da samar da maslaha ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Hashin Gumel. a yau ya fara sauraron shirin filin ciki da gaskiya na bin diddigin labarin wani tsohon DPO'n 'yan sanda na jihar Kano mai suna Salaman Inyabu da ake kira da kwanta-kwanta wanda a shekarar 1999 ya yi wa marigayi awwal sha'aibu dukan da ya zama ajalinsa. Tun wancan lokacin mahaifin awwal ke tashi faɗin ganin an bi wa ɗansa haƙƙinsa amma ba a cimma nasara ba. Kuma har yanzu gawar ajiya asibitin martila da ke birnin Kano. Saboda shari'ar da aka shigar kowar ta ci ta cinyewa. bisa kasawar rundunar 'yan sandan najeriya ta kama tare da gurfanar da salaman ba a gaban kotu tambaya guda ta tsaya a zukatan da yawa daga cikin masu sauraron wannan shiri ita ce ta wace hanya ake ajiye gawa shekara da shekaru ba tare ta lalace ba dr shamsu sahalu ya yi mana karin haske a likitanci abu ne wanda ba abin mamaki ba akan samu wasu um, mutane saboda wani dalili bayan allah um, ya anshi rayukansu a ce za a aji gawarsu to irin wa'annan aka ba su wata allura a cikin jijiya ta da take taimakawa wajen preserving jikinsu san adana jikin um, mutum zai iya ɗaukar dogon lokaci ya danganta da abin nan zai iya ɗaukar shekaru fiye ma da 21 ɗin eh, so wannan abu ba abu ne wanda yake sabu a harkar ilimin likitanci ah, wato allura kenan kawai za a yi shi kenan sai a ci gaba da ajiye shi eh, yadda ya lokacin da ake so eh, yawanci in aka ba da wannan allura yawanci dakunan da ake ajiye gawarwaki suna da wani um, kamar wani babban fridge kenan hmm. wanda ake aji shi wannan asalin jikin dan adam din da ya rasu gawawakin kenan hmm. eh su kenan za a aji ba wani matsala ba kuma wani abin nan to lokaci zuwa lokaci misali za a dinga duba shi kenan watakila ana yin masa wani abu kuma an yi wani abin na karan farko shi kenan eh to masha Allah ya danganta kaga da um, lokacin da abin zai dauka da kuma ita yanayin allurar da aka bawa jikin lokacin da ya rasu din um, a layi halin ana tunanin cewa mutum zai daɗe a ajiye daman za a bada allurar da za ta ɗauki wannan dogon lokacin jikin bai komai ba ba tare da bukata a sake yin wata ba to amma in kamar ba a tunanin zai daɗe sosai aka ɗan bada allura ba mai yawa ba kuma daga baya saboda wani dalili a ga zai iya daɗewa fiye da yadda ake tunani daga fari to irin wannan akan zo a ɗan ƙara ya fi na yadda aka na farko saboda jikin ya zauna a yadda yake. Dr. Shamsu Sahali kenan a tattauna wasu da Muhammad Ibrahim Kwari. Kasance wannan batu ya kai sama da shekaru ashirin ba tare da ɗaukar wani ƙwaƙwaran matakin shari'a ba. To a shari'ance me wannan batu yake nufi? ga barista abdul adamu fage. so duk inda ake maganan haƙƙi dama shi wanda ake tunanin ya taɓa hakkin wani idan aka tafi abin ya kai ga kotu aka je kotu har kotu ta yi hukunci shi wanda ake zargin ya taba hakkin wani in aka yi hukunci kaga ya tabbata ya taba hakkin shi shi zai biya haki wane ne shi in hukuma ce haka ita za ta biya hakkin tunda ka san za ka tattara wani abin ka kai federal gamman kara gaba daya ko a hada da attorney general wanda dama in dai shari'a ce ta laifi sai ka hada da shi in a tarayya ne wanda in a jiha ne za ka hada da attorney general na jiha attorney general na jiha tunda shi chief law officer to ne gaba daya kamar babban lauya na gwamnati so in ka hada da wannan a karshe in aka yi hukunci in abu ne da ya shafi gwamnati kenan ko kuma wani jami'in gwamnati domin ka san akwai jami'ai na gwamnati da za a iya daman an ce gwamnati ai ita gwamnati in aka ce kamo ta mawa za ka kama ai al'umma ne da suke gudanar da ai gwamnatin suke ake tattara a ce gwamnati yanzu masalan idan likita ne wani abu na a gurin sakaci ko aka rasa rai ko wani abu in ka tashi ka hada da likitan sai ka hada da asibitin da hukuma da take kula da asibiti sannan da ita gwamnati haka in ka ce jami'in tsaro kowane iri ne tun daga kan dss ne jami'an tsaro na 'yan sanda ne jami'an tsaro na duk dai duk wanda yake dai mai damara eh wani abu in ka tashin za ka hada hadda gwamnatin za ka hada kuma da shi za ka hada da duk duk wanda ake zargin yayi wannan abin yanda karshe idan ka hada kaga farko da in bangaren likita ne na gaya ma wanda za ka hada a nan za ka hada da shi shugaban su ma na kasa igp kenan kaga za ka ce abu an yi a kano ko an yi a wata police station da take wata unguwa ma me ya hada IGP ya can a Abuja kuma a ce har da shi to ai saboda ana magana ne akan hukuma duk wanda yake karkashi yana karkashin hukumar yanda ko da shi baya nan aka tashi dama an ce a biya biyar shi zai um, ita wannan hukumar kaga tun daga kanta za a fara daga kan gwamnati a biya biya in aka yi hukunci aka tabbatar da sai an biya diyar kenan account din su ma za a iya kama in magana ce ta kuɗi a biyan diyar dan a biya diya tunda magana ake ta neman diyan nan ko kuma haƙƙin nan misali zancen nan ya shekara da shekaru ya matsayin sa yake har yanzu za a misali shigo da su shi dan sanda da ma an neme shi a rasa da kuma babban speto general da sauran waɗanda ka ambata? na'am so dangane da babban inspector general ai dama office ne saboda haka kaga ba zancen an nema a rasa har yau muna da inspector general of police wato babban jami'i na yan sanda na kasa har yau akwai shi da office ne shi kuma wanda ake zargi ban sani ba ana kamar yadda kai bayanin kaga baka ce an yi hukunci ba Eh. a shari'ar da ake ba kai ga eh, a takaice ma dai a bayanan da shi baban yaron yayi cewa shi shari'ar ma ba a yi ta misali domin ya je ya fi son shirin masaki ko ta ce a kawo dan sanda da ake zargi yayi wannan al'amari ba a kai ga kawo shi ba har ma daga baya zance yayi nisa ba aka ma daina zuwa shari'a to in haka ne kaga ba a ma fara shari'a ba an dai shigar da caji ana tuhumar shi da abin da ake tuhumar shi wanda daga bayanin da kai na zargin abubuwan da mahaifin shi ya gani a gaban shi aka yi kaga duka ya ce an yi aka yi duka har ma aka rasa rai a sanadiyar duka to kasancewar ba a fara shari'an ba kai tsaye kaga a zargi ne sannan in tuhumar da take gaban kotu ba za ta taba wuce dai tuhuma ta kisan kai ba to culpable homicide wanda ta ake yin tuhumar karkashin sashe na 221 to in wannan ne kaga har yanzu tuhuma tana nan sai dai in kuma kaman an jima kamar yadda kake magana kusan shekara 20 ba mamaki kotu ta sallami wannan tuhumar da take gabanta tunda an gaza kawo ta wancan lokacin dama da kace an kai kotu mm. kasancewar shi wanda ma ake zargin ya aikata laifin ba a kawo shi ba gaban kotu sai dai tuhumar aka kai gaban kotu mm. to kaga ita kuma shari'a ta laifi ba a yin ta sai da shi wanda ake tuhumar ya aikata laifin kullum ya zo gaban kotu zuwan shi ma dama wajibi ne ma in ma yana nan ba zai yi wata ran a je kotu baya nan ba wata ran ya je a'a sai ya je to balle wannan da kace an neme shi a rasa to amma kasancewar shari'a ce ta laifi ko a yanzu in dai yana nan an gan shi an same shi an san inda yake za a dawo da wannan tuhumar a sake mai ba za a ce ai an shekara 20 lokaci ya ja a biya wuce ba a shari'a ta laifi duk dadewa ba ta mutuwa tana nan in inda aka samu wanda ake tuhumar za a kawo shi gaban kotu wannan tuhumar da ake mai a dora a kai masu sauraro duka-duka abin da ya sa nan kan wannan batu na kashe awwal sha'ibu da kuma halin da gawar marigayen ke ciki. Bayan fara gabatar da wannan shiri ofishin Attorney General kuma ministan shari'ar Najeriya ya nuna sha'awa tare da bayyana aniyarsa ta bin diddigin wannan batu domin tabbatar da adalci. Inda har ma ya tuntuɓi wannan fili na ciki da gaskiya domin samun ƙarin bayanai game da wannan batu. kuma wannan fili bai yi ƙasa a gwiwa ba domin nan take ya da ofishin da ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama waɗanda su ne suka bijiro da wannan batu na nemar wa iyalan haƙƙinsu kuma dukkan abin da ya faru za mu sake dawowa domin sanar da ku yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi hashim gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. masu sauraro anan mai ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga mu na abuja najeriya za kuma yi zarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da ma da mu shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha da sule ta na gabatar da shirin da kuma ci bahiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka lafiya. Salamu alaikum.